بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله مرجوها الى النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته alhamdulillah bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke mai kowa mai komai Allah ya tattari rayuwarmu ta zagaye ta ito a shekarar bana nigeria tana da shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zai da miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wanda wanda wajen ya kai jama'a su zara su gida ya kama su sunna tsakakawa a shek an marhum suna yin kirki da kariya وجاء حال الوجود وانه قل جاء كما تتشوف كل اواز الشيخ محمد بني عليه يحيى جنجر جور وانه كما يوم جاء حين هو تتسمي حديث الكرة إذا ولم وتا يا أيا في مكان رمضان وتا ولي كني أتبرك وتا يا كرمه malam yana tutura malamai a cikin kasashen duniya da baki daya wanda kamar yadda mutane sukan da labari da jamhuriyar niger alhamdulillah muna cikin ɗayan kasashen da malam kwanci muna shahararren malamai saboda zuwa a kan gudanar da da alkurani mai girma wanda zaman jiba ta nake na wani shekara goma sha takwas malamai sun karzo mana daga nigeria yin tafsirin alkurani mai girma idan an sa shekara da aka yi korona shi zai yi sha tara idan mun ta da wannan shekara kenan Fana shi ya shekara goma sha takwas wanda aka yi tafsiri a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'a su zalar kirkira ya samu su sunna wanda shek muhammad sani ya jingine kan tura malamai wanda kuma alhamdulillah ya fi shekara ta dawo kuma ga shi ya dawo da mu kuma Fana muna tare da babban malaminmu babban shirin wanda allah ya yi mana gafi a kan samun shi shi ne abdulsalam abubakar wanda ke shi ne shugaba na wa'azin matasa na jihar kebbi tare da allah rama malam ismail ahmad daga daga cikin ذلك بنا كما يقول الله سبحانه وتعالى يقال بعض الأكاد من نزلت عشان لغة الغرب التركيب لقنا كما يقول الله سبحانه وتعالى يتكي عيش مالا الأبا مالا سن ترى أقول أبو الذي كان ترى يكون ألا يزيد ومن أقرأ كم حديث الترى tare da Allah rabu da ɗaya da haka na sha yawo ba tare da tsawaitawa ba wannan dakar da wannan mukaddama amma kafin ma na shiga cikin tafiri za mu ba Allah rabu dama a kai karanta mana wasu ayyuka da suke alfarani da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فله فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa shi ya nuna muna wannan rana mai albarka a ita ce rana asabar kuma yau muna ɗaya ga watan ramadan hijira ta nan sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku kuma ga shi Allah ta'ala ya haɗa mu a shi wannan gari mai albarka gari ya mai a wannan babban ƙasa mai albarka ita ce jamhuriyar Nijar Allah ya haɗa mu domin gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda ake gudanarwa a kowace shekara a cikin wannan wata mai albarka shi ne watan ramadan kuma tafsirin yana gudana ne ƙarƙashin kula ƙungiyar jama'atu izalatil bid'ati wa iqamatis sunna wacce Allah ya kadar mai gayi a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da Al-Sassawa muna roƙon Allah ta'ala ka ji kan malam ka gafarta masa da malamin sa na tauhidi shine Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna addu'a ga Khalifa malam na farko shine ashir muhammad sani a yajingir da mataimakinsa na ɗaya da na biyu da shugaban gudanarwa da daraktan agaji na ƙasa tun daga mataki na ƙasa har zuwa rasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai musu gudunmuwa saboda haka kamar yadda malami ne gabatarwa ya gabatar cewa wannan ƙasa wannan mai gini yana daga cikin wurare a wannan shekara wuri biyar da da hamsin biyu, wanda shugaban majalisar malamai na ƙasa a sheik muhammad sani ya jingir ya tura maluma domin gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya nuna muna farkon wannan wata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta nuna muna karshen ta kuma don abin da za mu yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ba mu gudunmuwa mu faɗi ta akan daidai bayan wannan yayan uwa musulmai akwai jawabai waɗanda shi shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa a sheikh muhammad sani ya jingir ya umarce mu cewa duk lokacin da mun ka zo mu yi da wannan saƙon zuwa gari. na farko malam ya ce mu sanar da ku cewa kuna daga cikin mutane waɗanda suke na alkhairi waɗanda suna cikin zuciyar malam a kore yaushe ta ɓangaren abin da ya shafi jajin cewa ga abin da ya shafi aiki na addini malam ya ce sanar da ku ya nemi ku addu'a ta alkhairi Allah kai muku albarka abu na biyu malam ya ce in sanar da ku matsala abin da ya shafi bangaren tauhidi mala ya ce a rika wannan bangare sosai ta bangaren abin da ya shafi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ta bangaren abin da ya shafi sunayen Allah da abin da ya shafi sifofi na Allah duk abin da haƙƙi na na Allah Allah shi kan wannan abin mala ya ce sanar da ku kada ka yadda zuciyarka ta karkata cewa wani ɗan adam yana iya biya ma wannan bukata saboda haka kowa ya dogara ga Allah madaukakin sarki tauhidi abu ne wanda yake mai muhimmanci duk yadda kake kokari wajen bauta ma Allah sallah azumi zakka aikin hajji da sauran ibada matukar kai hasara tauhidi to wallahi waɗancan ibadodi gaba ɗaya ba su da wuri to Allah ya sa mu tsare tauhidi mu mu kiyaye tauhidi abu na gaba daga cikin abin da mana yake sanar da ku shine ku kasance waɗanda suke masu da'a ku kasance waɗanda suke masu ladabi da abin da ya shahi jagororinku na abin da ya shahi hukuma da abin da ya shahi jagororinku na addini kasance masu da'a ku kasance masu ladabi ku kasance masu faɗin kalmomi na alkhairi zuwa ga abin da ya shafi jagororin jagororin nan ko su kasance jagorori na waɗanda ke shugabantar ku ta ɓangaren abin da ya shafi ƙasar ku ko ya kasance jagororin ku na waɗanda suna jagorantar ku ta abin da ya shafi shugabanci na addini duka waɗannan ɓangarorin guda biyu alƙur'ani ya ambata cewa wajibi na mai da'a gare su sannan duk abin da zai fito ga mu kan mu bi kururuwa ta 'yan duniya waɗanda za su cusa muna aƙida wadda take mara kyau ta ɓangaren abin da ya shahi shugabanninmu su haɗa mu haɗa da shugabanninmu su suna can ƙasashensu cikin kwanciyar hankali da nasuwa to kada mu yarda da wannan mu zan kasancewa masu addu'o'i na alkhairi ga abin da ya shayi shugabanni da jagororin babban malami a imamul barbahari a cikin littafin sa sharhu sunna wanda imamul barbahari yau rasuwarsa ya kai kusan shekara dubu ɗaya da ɗaya a cikin littafin sai yake cewa Idan ra'aita ar-rajul idan ka ga mutum yadau yana addu'a ala sultan ga shugaban sa ne masa muhimmiyar addu'a yace fa'lam annahu sahib haqq ka sani ina gaya ma wanda mutum ya amsa raina abin da ya yi yana da sani akan son rai yace amma idan ka ga mutum yana addu'a zuwa ga shugabansa addu'a wadda take kyaukyawa duk da shugaban ka ai ba ma'asumi bane domin ba wanda a tsararre in ba annabi ba yana kurakurai to amma duk da haka abinda musulunci ce ga shugabanka ka yi masa addu'a ta alkhairi in ka ga mutum yana addu'a ga shugabansa addu'a mai kyau imamul barbara da ya ce ka sani wanga mutum sahibu sunna wanga ma'abuci sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cikin mazabata har yanzu ko zubayr bin iyad yake cewa law anna li da'watun mustajaba yace ma da'atuha illa bisulfa yace da ina da wata addu'a wata lissan ina da tabbacin in ni addu'a Allah zai karɓe min wannan addu'a ya ce to wallahi addu'ar da zai yi zan sanya ta kawai ga shugabana saboda na san in yi addu'a mai kyau ga shugabana Allah ya karba abin zai amfani kuma ya amfani sauran al'umma amma in yi masa ya addu'a shugaban ya lalace ya samu matsala jarabawa ta zo wannan abin da ya zo zai shafi shugaban ni zai shafa sa'annan kuma zai shafi sauran al'umma saboda haka ya uwa musulmi mala ya ce in gaya muku kasance masu da'a masu ladabi masu haɗin kalmomi kyaukyawa zuwa ga abin da ya shayi shugabanninku na mulki da kuma abin da ya shayi shugabanninku na addini su ku waɗanda Allah ta'ala ya ba jagoranci jagoranci na na addini jagoranci na na mulki wajibi na gare su su sauke nauyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aza a kansu domin ni masuliya ce Allah zai karbe su a ranar tashin alkiyama to da mu da talakawa madiya muna roƙon Allah ta'ala a da Allah ta'ala ya aza a kanmu na cin da'a muna roƙon Allah ta'ala Allah ya samu sauki su ku jagorori a da Allah ta'ala ya aza musu na hukuku muna roƙon musu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya su sauki wannan nauyi bayan wannan ya ɗan uwa musulmai tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka sani tarjama bayanin ayon alkur'ani mai girma tsakani da allah ba abu ne wanda yake mai sauki ba abu ne wanda yake mai nauyin gaske domin duk lokacin da an ka ce za ka yi bayanin abin da allah maɗaukakin sarki ya faɗa Ku kaga a wannan lokaci ko ka kasance mai halartawa, ko ka kasance wanda yake mai haramtawa to da halartawa da haramtawa duka suna da ni suna da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi ne mahalicci wannan alkur'ani da kuke gani magana ce ta Allah malaukakin sarki kuma alkur'ani ya zo ne ta hanya wadda take ingantacciya daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har ga abin ya zo gare mu saboda haka da yau wani zai zo gangaram na alkur'ani ya zo ya cire wani watanni ko ya cire wani arafi kai tsaye wallahi za ka ji an ce wuri kaza ka cire kaza in watanni sama na kan mayar ƙasa za a gyara ma wanda alƙawari na na Allah Allah ce ina na hannu zallar zikra إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر Allah ce hakika mu ne muka saukar da azzikir shi ne alkur'ani dama daga cikin suna alkur'ani ana ce da shi azzikir Allah ce wa inna lahu lahafizun Allah madaukakin sarki ya ce mu game da alkur'ani Allah ya ce mu ne masu tsara alkur'ani saboda haka wallahi duk wanda an musulmi wajibi na gare sa ya ƙara godiya ga Allah kai mu ce alhamdulillah mu ƙara cewa alhamdulillah mu ƙara cewa alhamdulillah babu wani littafi a duniya wanda Allah ta'ala ya ba tsaro ya ba kariya wallahi kamar wannan alkur'ani ku diba alƙur'anin nan ma kafin ya zo ga hannuwanmu sai da ya kasance yana da matakai matakai Allah yana da tanazzula guda uku kafin ya zo gare mu kuma duk waɗannan matakan da Allah ta'ala ya saukar da alƙur'anin matakai ne waɗanda suke an ba su tsaro ba wani abu wanda ya canza ko da harafi ɗaya saboda haka alƙur'ani kun ga daga Allah maɗaukakin sarki zuwa lauhul mahfuz dama shi lauhul mahfuz allura wanda Allah ya halitta tun lokacin da Allah ta'ala ya halitta sama da ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya tattara abubuwa ya tsatsara abubuwansa a cikin wannan littafi ya aje ma kana wa ma sai ya kunu ila yau da abin da ya kasance da abin da zai kasance ya zuwa ranar canjin alkiyama to wannan alkur'ani yana cikin lawal mahfuz to kun ga alkur'ani daga Allah zuwa lawal mahfuz a lotsarari to wannan lokacin ba wanda ya sani in bancin Allah madaukakin القرآن يا غير من بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ kun ga shi shine matakin na farko Don ka tsara nasuwa da wannan Alƙur'ani. Allah ce bal huwa qur'anun majid a a a shi wannan abin karatu ne wanda yake abin karantawa ne wanda yake mai girma Allah ce tilawul mahfuz yana cikin wani allo tsarari to kun ga Alƙur'ani daga Allah zuwa lawhul mahfuz wannan lokacin ba wanda ya sani in ba Allah ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da shi sanin wannan lokaci daga cikin waɗanda suke halittarsa na kusa da Allah madaukakin sarki kun ga shine mataki na farko mataki na biyu alqur'ani daga lawal mahfuz ila sama'id dunya fi baitil izza aka kwashe alkur'ani gaba ɗai daga suratul fatiha zuwa nan sura 114 wani kauli aya 6636 duka Allah ya umarni aka kiranto alkur'ani daga lawul mahfuz zuwa ga wani daki nan saman duniya wanda ana ce da shi baitul iska wannan kuma an yi shi a cikin watan ramadan wannan wata mai albarka a cikin wani dare da ake ce da shi daren lailatul qadr Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sai Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ce mu ne muka saukar da wannan alqur'ani a cikin daren lailatul qadr kaga wata aya Allah ce inna anzalallahu fi lailatin mubaraka Allah ce mu ne muka saukar da shi a cikin wani dare mai albarka ai lailatul mubaraka shine ai lailatul qadr to ليلة مباركة ليلة القدر وباء أسام سفيني دي أشكوة رمضان دي الله سهر رمضان الذي أنزل فيه سهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مجلد falyasum ya isa sai Allah ya ce shi watan ramadana sai Allah ya ce allazi unzila fihi alquran wanda aka saukar da alqur'ani a ciki to kaga wannan aya ta suratul baqara tana tabbatar mana cewa alqur'ani an saukar da shi na a cikin a cikin watan ramadana to gashi kuma kana karanta a tarihi cewa alkur'ani an saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama a cikin tsawon shekara 24 to gashi kuma allah malaukakin zai ya ce ya saukar da alkur'ani a cikin mi a cikin wannan ramadana kuma gashi ka karanta a sira tarihin musulunci cewa an saukar da alkur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama cikin tsawon shekara 23 wannan babu iskari bi ma'ana shi alqur'anin sukutum an tiranto daga lawul mahfuz ila duniya duniya fi baitul izza a wani lokaci a cikin ne a cikin watan ramadana a wani lokaci a cikin daren lailatul qadri shine aka rawaito hadisi daga abdullahi da abbas cewa fusilal qur'an an ciranto alqur'ani daga lawul mahfuz ila sama'i duniya فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم daga nan mala'ika jibril sai shiga ana saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi kadarin haja wani lokaci a saukar da aya goma wani lokaci a saukar da aya goma sha ɗaya kai wani lokaci ba in bukata ta kama sai Allah ya umarni a saukar da sura su kutum baki ɗaya kamar suratul an'am sai ka karanta suratul an'am ai an saukar da ita na baki daya a cikin dare daya mala'ika jibril Allah ya umurce ta cewa suratul an'am ka ciranto ta daga baitul izza zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki daya malamai suke cewa mala'ika jibril a wannan lokaci a wannan darar mala'ika dubu saba'in sun karako mala'ika jibril sai da ya ƙi da wannan sako na suratul an'am a dare ɗaya aka karanta ta ga manzon Allah manzon Allah ya kira sahabbansa katbatul wahyi waɗanda ke rubuta masa wahayi a dare ya karanta musu suratul an'am gaba ɗaya mai haddacewa ya haddace mai rubutawa ya rubuta Allahu akbar a dare ɗaya to kun ga alqur'ani mataki na farko daga Allah zuwa lauhul mahfuz an gane daga lauhul mahfuz ila sama'i duniya fi baitul izza a wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka a wannan dare a cikin daren lailatul qadri kun ga daga baitul izza fi sama'i duniya ila nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsawon shekara 23 to shi ko ya yanzu sai Allah ce nazala bihi ruhul amin nazala bihi ruhul amin hmm. ala qalbika takuna min al munzirin hmm. bilisanin arabiyyin mubin kaga shi kenan an gaba yanzu ba ga alqur'ani ga hannun mu ba to ta yaya yanzu ga hannun mu sai Allah ce zala bihi ruhul amin ruhi amintacce amintacce na a wurin Allah shi mala'ika jibril ai shi ne ya sauko da shi sai Allah ya ce ala qalbika sai Allah ya saukar da shi ga zuciyarka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce dan ka kasance daga cikin masu gargadi da wani harshe an ka saukar da shi kada sai Allah ya tsara ba mu garanti ko da wani ya zo ya yi wani yare ya ce ai wanga yaran da shi an ka saukar da alqur'ani sai Allah madaukakin sarki ya ce bi lisanin arabiyyin mubin ga harshen larabci an ka saukar da shi kuma harshe na wanda yake in dai ana karanta shi kana ji kai ka san bayani ya kai ga Ku kun ga yanzu ba mu da wani ɗarɗar game da alƙur'ani ko muna da don mun san ga ta hanyar da ya zo mana kuma hanya halittarka to duk wani wanda ke buga gaba ya ce gashi yana da wani littafi daga Allah ya yi ma irin wannan bayani yadda littafin ya zuba hannunsa in za ka ɗauka a taura ko za ka ɗauka injila ai waɗannan littattafai na daga Allah in za ka ɗauka zabura littafi na daga Allah madaukakin sarki amma duka waɗannan littafa a halin yau ba su da irin wannan kariya wadda aga qurani domin Allah da ya alkawarin zai tsara waɗannan littattafan ba saboda haka shi na an ka samu sanji-sanji a cikinsu ina fata an fahimta saboda haka ya yan uwa musulmai wannan a takaita kenan abu na gaba wanda zan faɗa shi ne kamar yadda aka sani wannan ƙungiya ta jama'a fi zafin jida ya kamata sunna galibi duk inda muke gabatar da tafsiri za a ga tafsirin da mun kai karanta shi ne raddul azhan ila ma'anil qur'an da babban malamin musulunci shine Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Allah ta'ala ka ji kansa da rahama in ka karanta mukaddimar da Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi yayi a cikin raddul azhan yayi bayana abin da yasa ya rubuta tafsirin yace lokacin da ya zo ya samu al'umma ƙasa Hausa ana karantar da su amma idan ana karanta alƙur'ani to sai a dinga ɗauko su kissoshi ana mara ƙarƙashin ayon alƙur'ani ba don wa'azuwa ba ba don karanta suwa ba saboda haka shi na da ya toshi ko ya rubuta wannan tafsiri don a ɗauke mutane daga abin da ya shahi irin waɗancan kisoshi, waɗanda suke ba su da asali ba su da tushe daga Allah maɗaukakin sarki sai ya rubuta wannan sai ya samu masa Jama'a na mai da hankula ila ma'anil qur'an hmm. zuwa ga abin da ya shaye fahimtar ma'anonin alqur'ani shi na kuka shi ya shiga abubakar wa mudu gumi kai Allah ta'ala ka duk amalan da raha ko tafsirin yake karantawa shi ba wata gwananta ya kaso ya nuna ba ba wani wai wani iyawa ya kaso ya nuna ba shi dai a fahimtar ma'anonin alqur'ani ina ba ta an gane to Allah ya taimake mu insha Allah za mu yi kokari gwargwaron hali bakin abin da Allah ta'ala ya sanar da mu mu gaya mu duk abin da ya zo na abin da ya shafi kuskure wannan sai mu roki Allah madaukakin sarki mu da muke faɗa da ku da kuke saurarawa sai mu roki Allah madaukakin sarki Allah shi ya fi faɗa. to insha Allah da yake ana wannan sura mai albarka ita ce suratul nur kuma an shiga cikin ta amma dai insha Allah za mu dawo kaɗan daga farkon da sai mu ɗauka kuma ila sha Allah wannan sura mai albarka an ambace ta da wannan suna aka ce da ita suratul nu saboda ni saboda Allah madaukakin sarki ya maimaita ambaton wannan kalma ta annu a cikin wannan sura kusan wuri guda bakwai in aka ce kalmar nu kalma ce ta larabci abinda ake nufi da annur bi ma'ana abbaw shi ne haske to wannan sura ana ambatonta da wannan suna na annu kuma shi sunan sura ba abu ne wanda wani shi ke sawa ba a'a Allah madaukakin sarki ka umurta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa sura kaza da an ka saukar da gare ka abinda a sunanta sunanta kaza saboda haka kai ka faɗi kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata abu na biyu wannan sura Imamu mujahid yana daga cikin mayan malaman tafsiri na duniya ya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sanar da mazajenku karatun suratul ma'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ku karantar da matanku karatun suratul nur kun ga sunanta ya fito daga bakin wa daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sura mai albarka ita ce sura ta 24 daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 ita ce sura ta 24 sa'annan wajen tartibi wajen saukar da surori na alkur'ani mai girma ita ce sura ɗaya wajen saukarwa daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce sura ɗaya amma kun ga wajen jerin surorin alkur'ani mai girma kuma ita ce sura ta nawa ita ce sura ta 24 ku gane abin ba haka ake yi kawai da ka ba tsari ne daga Allah madaukakin sarki yanzu kun ga wajen saukowarta daga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce jerin sura ta nawa sura ta ɗaya amma kuma inda za ta kasance cikin alkur'ani ita ce sura ta 24 saboda haka sura ya an ka saukan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai shi zai na kawai da kansa ya aje ta wuri kaza ba a Allah ka ce manzon Allah to surar da an ka saukan ma ka je daidai waje kaza aje ta abu ina ta mun fahimci wannan to Allah ya taimake mu to Allah ran mu sai ka karanta koda aya biyu sai mu an taba bismillahir rahmanir rahim سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها لعلكم تذكرون wannan suratul nur yadda mun ka ambata ita ce sura haske madaniya yan birni domin an saukar da ita a madinatin rasul sallallahu alaihi ya an ka ce sura madaniya ita ce sura wadda an ka sauka bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga maka ya zo madina to sai a ce da ita madaniya ko da ko inda an ka saukan mai da ita a garin makka na ko da inda an ka saukan mai da ita a tabuka na ko da inda an ka saukan mai da ita a ba'ifa ne ko da inda an ka saukan mai da ita a yaman to za a ce da ita dai madaniya don mi an saukar da ita bayan hijira in an ka ce sura makiya ita ko an saukar da ita kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi jira daga makka zuwa madina sai a ce da wannan sura makiya to saboda haka wannan sura madaniya ce kuma wa iya tari aw arba wa sittuna aya wannan sura tana da aya 62 ko ko ayoyi 64 mala ce wa mawdu'i har rahisi abinda take jagoranci abinda an kano labarai an gane ko kasan ko 'yan gidan harkar tv da rediyo ya an zo gabatar da labarai sai a ce ga kanun labarai ko ba haka ba lokacin da za a faɗi kanun labarai din nan ainihin nan sun ka samu abin alƙur'ani kai malam waɗannan kanun labaran da za a gaya ma da an faɗe su to za ka ji wani abu ko da kana da wata bukata sai ka shi kai cikin kanun labarin da ai an mata kaza an mata kaza sai ka daga kada bukata ka kasa tafiya sai an kai ga wannan labarin idan ka jiya za a ka sa ka je inda za ka to haka malam za ka ga a shek abu shi na kuka ganin tafsirin nan da kuka ganin na rasul azhar ila ma'anil qur'an wasu sauran masa wallahi abin da ya kimsa cikin wanga tafsiri ba a darewa sai kara karanta kana bibiyar tafsirin har yanzu in ana karanta sura da an yi nisa sai ka ji malaye ya ce ga taƙiri bi ma'ana wai duk abin da an ka karanta cikin sura cikin taƙaitattun wasu ayoyi ga shi kuma waɗanda ayoyin duk sun karhaɗa abin da an ka yi tambaya kaga ya koyan jarida suna yi ko wasu bayan an wata kanun labarai an yawata an shiga duniya an je america an je rasha an je saudiya an je nigeria an zo kasashen afirka bayan an ƙari ƙarshe bi suka jiya lbdc misali in sun ka ƙare labarai san ƙarshe ni suka jiya a kenan ba ku sauraren ne eh a'a faɗi ne kuka yi bayan sun haɗi kanun labarai sun yi bayanai sun ƙari can ƙarshe saura 'yan mintuna lokaci ya ƙari ni suka wani wannan lokaci eh? to gobe ka saurara inda saurara za ka bada bayani to Allah ya taimake mu to ina nan malam ya ce wa mawdu'i har ra'isi abinda take jagoranci al'akamun ijtima'iyya ba a dada hukunce-hukunce na al'ummar musulmi baki ɗaya tun daga abin da ya shafi matsalar cikin gida a hito a unguwa a hito a local government a hito a ga'a a hito ga ƙasa da baɗai a hito ga al'ummar duniya baki daya to wannan sura tana karantar da mu yadda za mu san waɗannan abubuwan da yadda za mu magance su da yadda musulunci ya tsara muna hatta tsakanin mutum da matarsa hatta tsakanin mutum da ƴaƴansa hatta tsakanin mutum da ƴan uwansa hatta tsakanin mutum da makotansa hatta tsakanin mutum da mutanen garinsu da mutanen abin da yake shi su da mutanen ƙasarsu da mutanen duniya gaba ɗaya matsayinka na musulmi lokacin da ka haɗu da irin waɗannan mutane to addinin musulunci ya kantar da kai ga yadda za ka yi zaman ma da su ashe ya kamata ka yi wasa da wannan ilimi wanda a cikin wannan sura mai albarka domin kai musulmi da haka ganin kanka layin laji Allah ya kawo ka gidan duniya kana dan ka bauta ma Allah to kuma bauta ma Allah madaukakin zargi shi Allah ba a bauta masa a kan jahilci ana ana bauta masa ne a kan ilimi shi na malam mai ahabari sai yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fihi kowane irin aiki in dai musulmi kake to zai halatta ka aika kayi sai ka tsaya Allah madaukakin sarki ya ce ai bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce suratun sai mala ya ce hadihi suratun bi ma'ana suratun kada zai zama khabari na mubtada wannan hadihin kada zai zama mubtada ke ina ba ta an gane halihi suratun wannan wata irin sura ta in ji Allah Allah ce an zanna ha Allah ce mu mun ka saukar da ita kai wala mu ƙara godiya ga Allah in muna karanta alƙur'ani kai mana dadi muke ba magana wani ba ce magana ce ta Allah Allah ya ce an zanna ha Allah ya ce mu ne muka saukar da ita mina na anzalaha Allah marratan wahida a wani kauli malamai suke cewa Allah ya saukar da ita shudi guda saboda ni li sharati ma fi halin ahkam saboda girma abinda a cikin wata sura na hukunce hukunce ina fata an gane hukunce hukunce abinda ya shahi kamewa da suke cewa wa gairi hada da wajen samin al'ada na abinda ya shahi ladubba Allah ya ce wa faradunaha kuma Allah madaukakin sarki ya ce wannan sura mu ne muka fallanta abinda a cikin ta na hukunce hukunci mukhaffafan an karanta da sauƙaƙawa kenan ibnu kasir da abu ano suna daga cikin ƙurra waɗanda suke na duniya su sun karanta da at-tashdid a sa shadda sai ka ce wa farradunaha kaga sabanin wa ha to shi na na shek abubakar babu rugubi da yanzu wa ha sai ce mukhaffafat an karanta da sauƙaƙa kenan babu shadda wa abu shaddadar kuma an karanta ne da shadda wa ha kenan likassaratil furuzi fiha saboda ni yawan abinda a cikin wannan sura na abinda sha hukunce hukunce na farilla Allah ce wa anzalla fiha ayatin bayyina Allah ya ce kuma mun sauka a cikinta ayoyi waɗanda suke bayyanannu wa bihatul dilalat abinda suke nuni da an karanta an fassara ma wallahi za a gane abinda suke doke da shi na hukunce hukunce Allah ce da ka zakaruna ko da za ku asu bi idgami ta'i asaniya fi za domin asalin sa ta zakaruna ne to sai an ka shigar da ɗayan ta'un ta biyu a cikin zalun sai an ka ce zakaruna ina ba ta an ta tattaihuna ko da za ku asu bi a kaniha da zartar da hukunce hukunce wanda a cikin wannan sura fi ma bai na kajin ga abin da a tsakanin ku kaga abin da malam ya gaya ma na karin labarai na wannan sura ga tun ba a yi nisa ba ga ya su to Allah ya kara mana imani to bi Allah ya ce الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ما لنت ثم تعالى yanzu kuma Allah maɗaukakin sarki zai shiga fi tafsiri a cikin bayani daki-daki malar filla-filla malu kira abinda an ka ambata na abinda surar za ta karantar da muka komance matsaloli waɗanda sun ka shane mu tun daga gida tun daga unguwa tun daga gari tun daga jiha tun daga ƙasa kai duk abin da ya shafi duniya ma gaba ɗaya wallahi in mun ka tsaya mun ka fahimci abin da a cikin surar ga wallahi cikin yan mintuka duk bala'in da ka ji yana gudana a duniya yau wallahi da za a dawo da alkur'ani da an magance duk cikin tunan da aka ji wallahi alqur'ani anka ka ajiye kai hatta turawan yamma abinda suke faɗa suke cewa da muhammadu zai dawo a yau suka ce cikin yan mintuttuka zai magance duk matsalar da ta shaye duniya to kaga ai rashin rabona annabi sallallahu alaihi wasallama ko da yake ya koma ga Allah amma abin nan da Allah ta'ala ya aiko shi da shi yadda koranci duniya wancan lokaci wannan abin yana nan ga hannu ina fata an fahimta wallahi da za a ɗauki karanta a alkur'ani to da duk tuntunin da ake yau a duniya wallahi da za ta ga allah maɗaukakin sarki ya muna maganin waɗannan abubuwa to an ba alkur'ani gini sai an ka ce mutum shi na zai ce ya tsara ya banna allah ga tsari na ubangiji sai ka ce a aje shi yi ni mutum ni da Allah ya halitta Allah ce ga nau tsari in ka bi shi za ka zauna laya za ka samu kwanciyar hankali sai a ce to ni nau zai to nan na matsala ce Allah ya raga ganin da to shi na nan ma da yace yanzu Allah fa zai shiga shi tafsiri za a yi bayani daki daki billa billa ma zikira abinda an ka ambata milal ayatul bayyinat na ayoyi waɗanda suka bayyanannu kaga fa bada'a yanzu Allah ya fara bi hukumin zina za a ambata muna hukuncin zina da annahu ashaddu fitna domin fitina zina da haka gani wallahi ita ce mafi tsananin fitina fi kullum mujtamin zai duk inda an ga ce gashi al'umma ta haɗu ta mutane a ce wannan al'umma zina ta gaba, wallahi wannan al'umma ta gama rushewa wannan al'umma ta gama lalacewa wannan al'umma za a samu ‘yan ta'adda a cikinta amma duk lokacin da an ka ce kowa da kan gani a duniya ya fito na ta ɓangaren aure wallahi za a ga waɗannan mutane suna cikin kwanciyar hankali suna yanzu ku je nan kai duk wanda a wurin ga baka san adadin wanda a wurin ga ba a yanzu amma saboda albarka alkur'ani mun fito gida aure wanda sauki ka kai ma to zai dauke a wurin nan zaman nan da muke yi mutum guda ɗaya a wurin ka saboda ni mun fito ta albarka a wuri yanzu ni ka ga ya an ka ya hanka ce abdulsalami sai a cewa sai a ce abubakar yanzu ga adaran ma an ka ce ismaila an ka cewa ahmad ga shugaban malamai ya an ka ce malam suleiman sai a cewa sai a ce mamman muna tare da natsuwa ko ba mu tare da natsuwa to wallahi duk wanda an kai fa saman titi ya girma bai san babansa ba wallahi zai iya daukar bindiga ya kashe na kashewa don ne zai ganin kowa da daraja amma yanzu kai da ka fito ta bangaren aure ka san cewa in ka ɗauki makami wanda za ka gajewa baban wani na sai ka ce ha to an yi ban so a kashe ma'aikina to tun da ba ka son a kai da ma'aikinka to ai wanda za ka kashewa mahaifin wani kaga wannan sai ya taka ba ne to saboda haka mafi yawa duk abin da ka je yana faruwa yau na ta'addanci a duniya wallahi in ka samu mafi yawan waɗanda ke aikata wannan aiki ba su fito ne ta hanya ta aure ba ba saurara magana kowa yanzu duk wanda annan akwai wanda yake mahaifinka da ya haife ka za ka isa cewa yana da abokai yana da yana yana da ɗannai ko wani abokan ta sama wanda ba daidai ba waɗannan suna za su yi ma magana su ce ka bari zai ka cewa laya na bari ko ba haka ba saboda ne saboda ka fito ta hanyar aure amma in ka fito ta hanyar zira to komi kana yi ai ma magana ka ce ba ka saurara kai ba ka ganin kowa da kyar ba wa kada sai Allah madaukakin sarki ya ce azzani ya tuwa zani Allah ya ce mazananci ya mace da mazinanci na miji sai ma ya ce ai ganin musuri nan ana magana waɗanda ba su yi aure ba dan kakka haɗa hukunci biyu wuri guda nan ana magana mi waɗanda ba su yi aure ba wa'anda na ji ma kira mausula wa huwa mubtada'un wani li shibhi sharti saboda yi kama da sharhi duk fa aka shigar da fa'un bi habari ga labarin shi mubtada wa huwa sai Allah ce fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda idan kun ka kama waɗanda sun yi zina Allah madaukakin sarki ya ce ku bulantar da kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗaya in an ka kama ɗaya daga cikinsu ya yi zina namiji na ko mace amma waɗanda ba su taɓa aure ba to ga doka daga Allah maɗaukakin zargi a yi musu bulala a ba su kashi bala bulala ɗari to kaga yanzu magana da mun kafa da an ɗauko ga hukunci na Allah an ka ba Illa alladhi la ilaha illa huwa zina za ta yi karanci a dai hanya ta shari'a yadda Allah ya ce a yi tabbas gashi ya yi zina an kama shi da shaidannu kamar yadda musulunci ya tsara sai aka ce a je da shi babbar ka soyayya mai ko yi kaza inda wannan wurin mutane na haduwa ai inda an ka kama shi a gefe ila a ɗaki a wata kwana a wani wuri aka kamo shi sai aka zo da shi gaban mutane aka tafka masa bulala ɗari wallahi ne wani jiya ko ya gani zai kama kansa ko ba haka ba to kaga cikin yan mintuttuka cikin abu lokaci musulunci ya magance mana matsala ta abin da ya shahe to amma sai ka ji ana ta kururuwa malam a kafa kungiyoyi a kafa kwamiti a yi kaza ana ta ji dadi matsalar tare tare ya yawa ba a faɗa ko ana faɗa abin yana aukuwa ko bai aukuwa wallahi da za a dawo ga na musulunci maganar ta yi wallahi sai a magance ta cikin ɗan lokaci ta yaya mafi yaya waɗannan matan da aka wa tadi fitar da suke yi shari'a ba ta yadda su yi irin ta ba mace ta yi ta tun, ma'ila tun, munila ga ta da sutura amma kamar babu sutura don mi ba za a yi mata fyaɗe ba ita ta ja ita ta sabbaba kaga yan an kai na Allah in za ta yi ta shari'a mace lokacin da ta ta girma musulunci ya ce ma in ta fito ba a yadda ta yi tafiya tsakiyar hanya ba ta bi gefen hanya in ta kai inda maza suke ta zo da kanta ta wuce sa'ad nan irin tuwayin da za ta sa ta je ta yi sallah in za ta fita musulunci ya ce ta yi irin wannan ya samu karanta risala mu bai to sai aka ce a na Allah in za ta fita tuwahi na tsare abinda an bambancin ka kawai da wanda an tsirara wannan dan abin da sassa ga jikinka duk ni'imar da Allah masaukakin zai giye mata ga jikinta ta bayyana da ita kuma ta je ofis ofis ɗin ka da ta je ka ɗi an mace a wannan ofis ta yi da ta tsara ta hau mota ta yi tahiya ta kilomita 20 ko kilomita 30 kuma ita kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya halatta ga macen da take imani da Allah da ranar lahira ta yi ta hira yini da dare illa wa ma'aha zuma haramin sai ta da ita da zuma haramin ta sai aka ce a ai an waye an ci gaba sai ta yi hira kwana uku ita dai ta yi ta ta tsara kaga an bar tsarin Allah to nan sai matsalar ta ce shi amma kaga in an da tsarin Allah madaukakin sarki to wannan damuwar wallahi za ta kau to muna roƙo Allah subhanahu ta'ala. Allah ka yi mana saukin waɗannan matsaloli to kaga nan da Allah madaukakin sarki ya ce azani yato wazani mazinanciya mace da mazinanci namiji to wacce ta aka ce mazinanciya wani na aka ce mazinaci ko ko haka kawai da ka hanya Allah ya ambaci mazinanci ya mace mazinanci namiji kawai da kaga mutum ka ce mai mazinanci kai ka san abin da haka ya wallahi malam kama mazinanci a ka'idar shari'a yana da wahala shi da an ka ce yan an kama shi ya zina bulala nawa Allah ya ce a mai bulala ɗari to kai kanka da zaka cewa ya yi zina alhali kuma bai yi ba kai kan ga akwai kulolin da Allah ya ce a yaba to amma ne saboda rashin biyar doka Allah maɗaukakin sarki ba mu san wanda an mazalinci a shari'ance ba sai ka je ka zauna yan wani ya wuce saboda kun taɓa samun saƙani da shi ko ko ka gane yana tare da wata mace a tsaye kana wucewa sai ka ce ai wani mazalinci na ina ka samu wannan ba sai addinin ka na musulunci ba saboda haka idan aka ce mazinanci shi ne kamar yadda malaman cikin suka yi bayani wanda ya fakar da kan al'aurarsa ba ta hanyar aure ba ba ta hanyar abin da ya shari shubuhatin nika shubuha ta aure ba ɗan an ka hanya ta aure mun sani shine ka nemi mace ga da ya ce ya baka ka biya sadaki a samu siga a samu shaidannu ina fata an fahimta su kammala a ɗaura aure a ɗauke ta a kai ma'aita ka sau gama in ka taka ta ba a cewa ka zina malaman fikiyu sun ce kuma lokacin da ka taka ta babu shubuhatun nika me shubuhatun nika kana zaton matakata a shi ba matarkata ba zai kalba da ita wannan yana faruwa can lokutan ba shekarun baya da dadewa kakannin kakanni za ka iska ainihin ayari da yawa za a je fatauci nema halaliya to sai a haɗa mata da yawa ana tafiya ana tafiya in dare ya yi to sai a watsu a watsu a watsu to irin wannan lokaci mutum na iya zuwa ya je yana zaton wancan mata sai ta ashe ba ita ta ba ya taru da ita kaga wannan shine shubhatun ka. yana zaton mata ce ta alhali ne ba ita ba ce to wanda a ka'idar shari'a ba a ce masa mazinanci in ta wannan hanya ta ya sadu da mata to wanda ya sadu da mace ba ta hanyar aure ba aure mu yi bayani yadda aure yake tabbata a fa'ida ta addinin musulunci aure da rukunansa da sharuɗansa yana da guda biyar in sun ka kammala sai a ce wanke matar ne in ya sadu da ita sai a ce ya sadu da ita saduwa ta sunna ba saduwa ta zina ba malaman cikin sun ka ce kuma ya kasance bai ta tsaka ta abin da shari'a shi wato da kaya ba in ta shi wato da kaya na ya tsaka ta ba a ce mazari ba a ce masa mazari ina fata an gane to kuma ya kasance takin da ya mata taki na na halal in ba taki na na halal ba to sai a ce da shi mazalinci sai a ce da shi ne a ce da shi mazalinci to zinan nan kuma tana tabbata na kamar haka na farko shi mutum da kan zai zo ya guriji da hankali ne da komai zai ce ya yi zina da kai ne shi wani ya ce ya yi zina ba ya kaga babu wani abu kuma wanda za a nema ko a samu shaidu guda hudu ka karanta a cikin risala ta abdullahi bin abi zaid al-qayrawani cewa waɗanda mutanen guda hudu sun ga wance da wani kalmar wani bil mukhara kama a ce ta ɓarya a cikin turi to kuma in an ka taho lokacin da za a bada shaida ba wai haka dan mutum wani sun tsotsun ce wani ya yi zina ba sai alƙali ya sa a kamo shi a zo da shi wanda bai taɓa aure ba a yi mai waɗancan bulo ne in wanda ya taɓa aure na a kace shi ba haka kawai ba wallahi mana za a zo da mutum wasu dinna a kotu a shigo da su ɗaya-ɗaya kai mi sunanka ibrahim kai mu sunanka musa kai mi sunanka agilu kai ne sunanka garba ya alƙali ya ce shigo na yaya ka gane su su da na iya su yi yaya ka gane su sai ya ce ma alƙali to ko da na tuho ne na iske shi shi yana ɓangare za tsaye ita tana ɓangare za tsaye a kuma ce su da na yanzu kai za a kula ba shi ba koko cikin hudun ga uku gaba ɗaya suka zo suka ba da siffar yadda shari'a ta ce ana kawo mutum in yi zina na hudu da ya tuye ce a to wala yi da ko da ni ta tsaye ne iske ki ta tsaye ka iske su to kai a ji tsakanin da Allah uku ɗin can a ƙa'idar shari'a duk kamo su za a yi su ma sai an musu bulala su ma ba Allah ƙarfi kaga shari'a ga matakan da ta Allah, kai haka kawai ka ga mutum kawai bawan Allah ka ɗauki kalma ta da naka aza ka akwai shari'a gaba Allah ranar tashi kiyawa shi na nan Allah matsaukakin sarki ya ce fajili dukun lawahidin min huma mai adadar da kubulantar da kowane ɗaya daga cikin zubulala ɗari ai darbatan bugu yuqalu ana cewa jaldatan ai daraba jildahu ya doki fatarsa wa su ala zalika kuma ana ƙara aka wannan in an ka kama mazalanci aka samu shaida guda hudu sun ka siffanta abin nan yadda sun ka ganshi kuma aka shari'a ta tabbatar ya an kai mai bulala ɗari sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ƙara ta garibu a bakon tattabi shekara ɗaya ga jihar su inda an ka bincika ya yi zina kuma ta tabbata ai mai bulala ɗari sai alkali ya sa ɗauke daga jihar na a kai shi wata jihar a kai za a tsare shekara ɗaya shi na nake gaya muku wallahi musulunci ya karantar da mu yadda za a magance rikita da duniya gaba ɗaya in ana haka ana tabbaka ga dokar wallahi malam sai ka ɗauki tsawon lokaci ba ka samu wanda an mazalinci ba don koyi zuwa ya shekara ɗaya ya gaji malam ya milimile da ce ya an kai mun ga wayan ka ya tsawo da ce ai gidan yara an ga tsari shi shekara guda ni yayi ai ka ya a tsare shi sai da an kai mai bulala da ni yayi an ga sai ai mai bulala da ni sa na an tsare ni shekara guda kai kana jaya ma hakan za ka yi taka banza ko da baka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ba za ka ji tsoron a yi ma haka yadda an kai ba to ita shari'ar Allah da ka gani ma sai an tsaya an samu tsuwa an sanya kwanciyar hankali an natsu sai a gane muradin lahi subhanahu wa ta'ala amma an ka to an ka sa shirme da sauransu to ba a fahimta komi kuma kullum haka za a kasancewa cikin damuwa da rashin kwanciyar hankali da rashin nasuwa warrakai ala nisfi min ma zukira in bawa na an ka kama to za a yi mai rabin abin da an ka ambata ka da bulala nawa an ka ce a yi mai bulala dari to in bawa na rabin dari za a yi mai nawa kenan hamsin za a yi mai wannan aya malaman tafsiri sun ka ce ita ta shaye waccan aya cikin suratul nisa'i domin waccan aya abinda ta ce farkon musulunci Allah ya ce wallazani ya tiya ne hannu wallazani ya tiya ne hannun kun fa'aduhuma hmm. fa in taba wa aslaha fa a'ridu anhuma hmm. inna Allah kana tawwaban rahima shina Allah ya ce wallazani ya tiya ne hannun minkum ko Allah ce fa ba. waɗannan da sun ka je ma ita alfashar daga cikin ku Allah ce in an ka kama su fa abuhuma ku cutar da su farkon musulunci an ka kama mutum na zina sai a dan hada ya tago haka a dan doke sa a ije sa haka a ce a sai kai dai wallahi ba ka da girma ba ka da mutunci shi ke nan sai a kyale shi fa ba wa aslaha Allah ya tafi anhum to kaga wanda aya sai Allah madaukakin zagi ya ce to daga yau in an ka kawo mazanaci fajilu kullu wahidin minhuma mi'at jarda kaga me an share wancan hukunci dama alqur'ani yana da wannan nau'uka na abin da ya shafi annas zaka iske ga aya a cikin alqur'ani ana karanta ta amma an share hukunci zaka iske babu aya kuma babu hukunci saboda haka annas fil qur'an malamai masana alkur'ani sun kace ya su kusan kashi hudu nasu tilawa wal hukm ma nasu tilawa ma al hukm ga suna cikin alkur'ani da yawa sai sai suke cewa wannan aya ta shafe wancan hukunci malam ce wa kutimatul mar'a na an gabatar da mace fi zina wajen zina Allah ya ce azaniyatu mazinanci sai an ga cewa zani da kuma mazinanci li'anna shahawatul wafa domin shawa ta asaru fiha ta bangaren zina aqwa min hafin rajo, ta karfi ta bangaren mace busa gari busa da bangaren namiji kaga wa ukhirat sai an ka jirkin da ita mace fi a. wajen sata ta cikin suratul ma'ida li'anna al-jasarata wal jara'a fiha aqwa min hafiha. domin can yajin kai da nuna sadaukan sadaukantaka da a ce a yadda aka so a yi kata da wanda aka so a yi kata da shi wajen sata namiji ya kama shakarki ko ba haka ba to shi na can sai Allah ya ce a tsari ko tsari kansu sai an ka ambaci mazalanci ba aka ambaci ba na wani namiji sa'an an ka ambaci ne barawar ya ambaci sai Allah ya ce kuma in waza a ce da hukuncin ga waku saurana haku jiya baka ce wai wane ɗana na wane wana na wane ƙane na na wane wan baba na na wane ƙanan baba na na wane suriki na na wane kaza na don Allah a tausaya Allah ce wala ta sun bi da mara afa Allah ce kar wani tausayi wallahi yi kawo kada a ce ka shiga ka hita kai Allah ce magana waɗanda abubuwa kaga suna daga cikin abin da ka halaka ƙasa na ka yi saboda kana da ƙarfi ka je ka shiga ka ga jami'an tsaro ai ai kaza ai wani namu na kada a saba shi Allah sai kada wani tausayi ya kama ku in dai mutum ya fanda ya ma doka Allah to wani tausayi za ka yi masa Allah fa da ya halice sa yace karka yi kaza Ya yayi wala ko mafalaya in ka je ka jinta ta da gaskiya to sai ka ci to ai mai abin da ya dace ni na ne cewa ka har sai da tsari shike amma <laughs> ya gane bai da gaskiya to ai dai to Allah ya wani abu na mun na kuna <laughs> Allah ya tsawaka da an tafi turku sha'an min haddihima shi ne ku bar wani abu na haddin da Allah ya ce a yi musu amma ana haka in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir amma in kun kasance kun yi imani da Allah da ran lahira ai awal ba ranar tashin kiyama wa fi hada a abubakar mahmud gumi yace a cikin wannan taharibun akwai kwaɗaitarwa da zaburawa alama qabla shar'i ga abin da a gabanin shar'in wa huwa jawabu shine ansarsa aw da ko ya nuni ala jawabi ya ka ansa Allah ce ya ci. wal yashhad azabahuma ta'ifatu min al-mu'minina Allah ce in za a yi ma a samu wata jama'a cikin masu imani a dai kallo kamar ranar juma'a ana ƙara kallon juma'a sai a ce to yau za a haɗu mahaɗa kaza da wani da wancan za a yi musu bulalar zina kaga ce a kai yan bayan Allah wala ka je kallo ma wacce ka je kallo Allah domin mi domin wa'azuwa kai malam ko ko in ka ce sai kai musu addu'a waɗanda bayan Allah Allah ka shirya da su kamar da kalmomi na alkhairi ta'ifatu wata jama'a min almu'minina na daga masu imani wasu malaman tafsiri sun ce arba'atu asabu tun hudu su dai wakila wasu malamai sun ce salatatu a su uku li annaha awwalu adadin jam domin su uku su ne farkon adadi na jami wajen su malaman hancin larabci wakila aka ce islami a yan mutum sun kaje yayi li annaha shahadatun ala infadil hajj domin shaida ta za a je a yi a akan zartar da hukuncin Allah. Allah ya malam jin doka Allah maɗaukakin sarki shi an zaman lafiya. kuma ita doka Allah maɗaukakin zargi kamala ba ta zo ba ne domin ta zubar da jini kawai haka barkatai ita doka Allah Allah yana sanya dokar sana don ka aje a yi ina ba ta amfahimta sai Allah ya ambaci hukunci duk wanda ya kaza a yi masa kaza kaga sai kaya ya kai ba. ai sabon jami'in tsaro na malamin ka je saudiya shi jami'in tsaro na saudiya eh ga alamun za ka yi to kokarin ya kai kakkai marmarin nan na wasu ƙasashe shi ke kaza in sai ya rabe ya laki <laughs> sai ya kai ya kama ka ina ba ta an gane saboda haka yanzu in ka je Saudiya za a ga wurare sai a ce abu kaza an hana abu kaza an hana abu kaza ka a yi abu kaza har ji za a jinji in ka za a ga an rubuta kada ka yi kaza kada ka yi kaza kada ka yi kaza sai a an da an tsaro ko ina in ma sama haya na ba a zuwa a ga haya sai a aje su da ka tau sai a ce to kada ka amma wasu kasashewa ba da suke ba ko da an ga doka ta ƙarfina sai jami'in tsaro sai su sai koma daga can sai ya sai ka faɗo sai dani tana fata an bayyana doka ga tsari na na ɗan adam shi tsarin Allah ba haka yake ba shi tsarin Allah doka shi ka ce duk wanda ya kaza to a mai kaza aka ce yi mutum ya sata a killa hannu sai turawa ya kuma sun kai ta kururuwa an ka lalata mana kwakwalwa an ce haka kawai a haka yancin an hada a kille mai hannu to a ita shari'a Allah ba ta tona don ta yi ta killa hannuwan mutane ba a'a don ta kare dukiyar mutane kai ma a tsare ma mutuncin ba don Allah in mutum ya ce ya ɗauki abin da ba nashi ba an ka ƙille mai hannu da wani da wani aikin da suka yi kenan shi ma san haka ana ƙille maka hannu yana Kada sai a yi ta yawo ana neman mai kilalla hannu cikin mu ba a kawo wannan shi a cikin musulunci in ba ka bayyance a saman da musulunci yake dauke da shi ba to sai yan duniya su to su lalata ma kwakwalwa kai ba sai a gare ka ka shiga wai da doka Allah a ji Allah ya ka, Allah ya kare shirya to da yake dai kun sai yau na an ka fara buɗa ko ba haka ba insha kamar yadda an ka ambata haka ne za mu bi sannu sannu sannu sannu sannu gwargwadon dai abinda Allah madaukakin sarki ya san ba mu ma san mu babu abinda kuma an ka ji na kurakure dai a yi hankuri da ma karancin karatun na da karancin yi abinda mun ka karanta dai Allah ya ba mu lada kurakure ko muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe muna baki daya waɗanda annan tsaye ga abin da ya shafi gudanar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma tun daga shi shugaban majalisar malamai na wannan gari na yamai mai albarka ga shi nan zaune da sauran duka bangaren gudanarwa da agaji da 'yan kwamitin tafsiri ga sunan waɗanda mun ka sani da waɗanda mun sani ba muna rufa Allah su subhanahu bukatu sun na alkhairi da namu Allah ka biya mana baki da insha Allah wannan za mu tsaya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari tafsiri na alqur'ani mai girma daga shekara salam abubakar shugaba na kwamitin tafsiri na jihar kebbi ma kwamitin matasa kwamitin matasa ma kwamitin wa'azin matasa ya jihar kebbi kamar da mutane sun gani malam masha Allah matashi ne kuma nan lafi wasi da bayan Allah Allah ya kuma a shek Muhammad Ali ya yi ya turo mun shi saboda gabatar da tafsiri na cikin babban gani na nan Niamey wanda ana gabatar da tafsiri ne a Mauru'i Tashi Mauru'i Tashi Mauru'i Tashi ne shi babban cikin babban ya Niamey yana tsakanin kan kamfan da hari zuwa rumfan da tarihi wajen bakin farmasiyo ne sauki muna roƙa Allah su barka ya kakan kawo malam da alkhairi tare da Allah rama malam Ismail Ahmad daga Zakikun Kaduna muna roƙa Allah su barka Allah ya kakan kawo musu da alkhairi ba ki daya Allah ta fi nasa da wannan karatu na cikin kakanmu da na sha Allah kafin a yi za mu ba shi kuma malamai eh, lokaci shi ma ko zan bashi ya san gabatar da bayani a taitacce musamman a kan lokacin da ya kamata a koma wannan tasiri da lokacin da ya kamata a tashi insha Allah a kai wasu lafiya. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أنا الحقيقة إخوان مسلمين ونقول الله سبحانه وتعالى وما ولا sake jaddada godiya الله سبحانه وتعالى ya Allah ya jinkirta rayuwar ta iso a wannan rana ta farkon ramadana kuma gaskiya muna nuna jin dadinmu ga wato shi a shek muhammad alhaji sani a kowane lokaci ya mai sai an bincika malamai a zakulo mana a turo mana maharar malamai mana Allah ta baraka wata ala ya kaddari muna tare da malam Abdulsalam Abubakar wani shekarun jiya ya halin ya ce ka tsohon shugaban ƙasa ne zai zo suna Najeriya ya Abdulsalam Abubakar ya ce a wanda matashi ne kila ma tsohon shugaban ƙasa kaka ne da fata Allah ya musa albarka, Allah ya gidanka albarka, arama Allah su ya rubu wata alama albarka ya marayuwarka albarka yayanka Allah su ya rubu wata ala ta yi yarba su ga baki daya mu kuma Allah ta yarba mu da yayan mu ga baki daya yan uwa musulmi abin da zai magana a kai dama shine lokacin tafsiri mun san cewa mu aji insha Allah karfe goma za a fara tafsiri goma daidai yayin insha Allah malam zai fara tafsiri Mala zai tafsiri na awa ɗaya da rabi. Cikin awa ɗaya da rabi din, idan akwai tambayoyi, to za a raga minti goma don an san tambayoyi. Mala zai karatu minti da awa ɗaya da minti wato ishirin a yi an ta tambayoyi in tambaya ɗaya ta samu shiga wani da ya hannu da a yi addu'a a tashi a takaice ne muna son da karatun da tambayoyin da addu'a da tsaya a kan wato sha ɗaya da rage an kari an rike tafsiri da kuma gobe shi ne ke zan sanar da jama'a insha Allah gobe in Allah ya kai wani rai za a ci gaba da tafi